ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ne mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muni wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya a irin ni'imomin da ya yi mana ya ƙara haɗa mu a wannan masallaci mai albarka na al'ihisan wanda yake muhammad muhammad ebenu hotora gra a kanan dabo a wannan yammaci na ranar lahadi wanda ya kama sha tara ga wata ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga maka zuwa madina shi ne ya zo daidai da goma haka yake ko ga watan maris shekara ta dubu daya da dari hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida to takwas kenan takwas ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da shida idan muka leƙa taskar tarihi a rana mai kama irin ta yau wato sha tara ga watan ramadan amma fa mun juya zuwa shekara ta arba'in daga hijira mun juya akalar taskar zuwa birnin kofa a asubahi na ranar juma'a na wannan shekara babban khalifan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama na uku abu subɗai ne baban jikokin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama biyu wato alhassan wal husaini aliyu bin abi ɗalibin wani la'ananne daga cikin la'anannu da ake kiransa da abdurrahman Dan muljim ɗaya daga cikin kawar jawa ya je ya soke shi da takobi a lokacin da yake sallar asuba a masallacin kufa wanda wannan tsara da ya yi masa ya sare shi ne a kansa wanda ya ji masa mummunan rauni wanda shi ne ya yi sanadiyar mutuwarsa ta yanda ya yi mutuwar shahada a ranar 21 ga watan ramadan lallai hakika wannan babban abin bakin ciki ne na tarihin addinin musulunci yanda shi ma aliyu bin abi talib kamar yanda aka kashe umar bin al-kattabi radiyallahu ta'ala anhuma yana sallah shi ma haka magauta makiya addinin musulunci masu bakar aƙida da bakin nufi suka je suka kashe shi a irin wannan yanayi mai ciwo wanda abin da ya jawo haka lokacin da kawarij suka bayyana suka dinga ihu suna taratsi na lahukuma illallah ba wanda zai hukunci sai Allah lokacin da aka yi ta hakim mun ji ta hakim ɗin ba so ɗaya ba ba so biyu ba a taskar tarihi sai kawarin suka ce don me aliyu bin abi ɗalib zai ba da wakilcin mutum ɗaya su ma ɓangaren mu'awiyar a ba da mutum ɗaya a ce su za su yanke decision a kan makomar al'amuran da ake ciki na wannan yaƙi da aka yi na spain da aka sai suka ce la hukuma illallah ba wanda ya isa yi hukunci sai allah daga na aka fara samun tawaye a addinin musulunci yanda aliyu bin abi ɗalib da ya ji sun fara kauce hanya kafin ya yaƙe su sai da ya aike musu da abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma ya je yi musu wa'azi ya ja hankalinsu ya ja musu nasti wanda duk daga irin nan ne ake samun nan baƙaƙen aƙidu da muke jin yau suna bayyana na akan cewa ƙur'ani zalla ƙala ƙato tatsine da sauran irin waɗannan miyagun aƙidu duk daga janti ne a yi wa shugabanni tawaye a yi wa ƙur'ani da abin da allah da manzan allah sallallahu alaihi wasallama suka zo da shi tawaye da aka sai ya tura musu abdullahi bin abbas ya je ya yi musu wa'azi saboda dama malamin tafsiri ne ya ja nassi ya fasa ya nuna musu wannan fahimta ta su kuskure ne amma suka ƙi har ma suka fara ta'addanci wa musulmi suka kashe wasu mutane daga ciki akwai matar da suka kashe ta suka farke cikinta tana daga ciki sai sai na ali ga cewa waɗannan mutanen ba abin a ba bane da haka shine sai ya yaƙe su ya tarwatsa su ya yi musu mummunar kora ya kashe da dama daga cikinsu wasu suka tarwatsa to wannan ne su yi tasiri a zikatar ragowar da suka yi saura saboda wannan ya ne musu ciwo cewa an tarwatsa aƙidarsu an tarwatsa mabiyansu an tarwatsa waɗanda suke kan wannan bata sai mutum uku sai suka haɗu kamar yadda imam ibn jarir ɗabari yake faɗa a cikin tarihinsa da wasu daga cikin malaman tarihi suka ce sai mutum uku sai suka haɗu abdurrahman ɗan muljim da kuma amuru bin bakar da wani da ake jira shi albarak nan miyagu su uku sai suka haɗu sai suke mitin sai ibn muljim ya ce amma ana fa aka fi kum ali bin abi talib ya ce ni da kuke ganin nan nawa na isa muku zan je na yi maganin ali bin abi zan je in kashe shi shi kuma albarak yake cewa wa ana kun ma'awiya ni kuma zan isan muku ma'awiya shi kuma bak bin bakr ce wa ana kun amuru bin al'ar ya ce ni kuma zan gama da amuru bin al'ar cikin dare suka yi wannan mitin yadda suka shirya hare-hare a burane daban-daban a wurare daban-daban ba wai yanzu ne aka fara shirya harin ta'addanci ba a ce a shirya ta'addanci a je can a tashi bam a je can a kai hari kaza a a dama kawarin tuntuni suna da wannan idiyar. da aka sai shi Abdulrahman bin muljim ya yi wa kufa tsinke an ce da ya je ma sai ya ga wata mata sai ya ga wannan matar ta kwanta masa a yana matuƙar santa ita ma irin su je to a lokacin sai ce zai ba ta dirhami dubu sannan kuma a sadakinta sai ta ce to naji in kana so in aure ka to ka kawo min kan aliyu bin abi da shi kenan sai ta sa shi ya ce to shi kenan sai ya ƙara samun azama to shi ne sai ya je aliyu bin abi talib yana sallah da asuba yana cikin sallah sai je soke shi da ya soke shi aliyu bin abi talib ya ce wani ya riga ya same ni ku yi ƙoƙari a gane kowaye to shi ne mutane sai suka tattare hanya bai samu guduwa ba sai aka aka kama shi aka daƙume shi don haka sai alubi na bi tsari ga cewa idan ya kashe ni wan nafsu bin nafs rai bai fi rai ba to wannan shine ya jawo ajalin aliyu bin abi talib radiyallahu ta'ala anhu domin lokacin da aka zo an sa masa magani amma sai wani farin abu na kwakwalwa ya dinga fitowa daga kansa daidai inda ya masa tsara shine likita yake cewa mun ɗebe haso da shi ba zai kai labari ba don haka wannan abin da ya faru kenan shi kuma albarak wanda ya ce zai je kashe ma'awiya bin abi sufyan a sham shi ma sai tafi sham lokacin sai na ma'awiya ya fito sallar asuba a wannan rana fada raba hubi sai shi ma sai kai masa sara amma shi ba a kai sare shi ba sai ya sare shi a cinyarsa daidai kogunsa daga cinye nan farin haka a nan wajen sai ya sare shi ya masa mugun shara wasu kuma suka ce a'a ya caka masa wata wuka ce wacce ya sa ta a cikin dafi kamar yadda shi ma abdurrahman bin muljim haka ya fara lokacin da aka kama shi sai ke cewa wannan makamin da ne amfani da shi na sanya shi a cikin dafi sati guda da aka duk wanda na kashe ko da zan kashe gari guda in na saka musu sai sun mutu ce abin da ya faɗa kenan wannan ne yasa ma aka kama shi bayan da Aliyu bin Abi dalil Allah ya masa rasuwa aka yanke masa kisasi ɗansa al mutane jama'a suka ce to ya zama halifa da ya zama shine sai aka yanke masa ainihin kisas da aka shi kuma wannan sai je sai soki ma'auya wanda a nan ne sai ya soki ma'auya daidai wannan wurin wanda wuri ne makarfafa ɗan adam kamar da likitoci suke fala musamman in shekarun mutum suka ja in aka taɓa masa daidai kugunsa ƙarshen cinyarsa daga nan to waje ne wanda yake da illa kuma yana da makasa ga mutum domin yana jawo wasu 'yan matsaloli wanda in har mutum ya samu matsala a tsofa to za ga wajen yana ba shi matsala to sai likitan sai da namu auya sai ya zo sai ke cewa da shi na ga a raunin da ya gwada tun da dama tun tinitin shekaru dama akwai likitoci akwai masu karanta lafiya ƙwararru ba 'yan haram ba irin yanzu da za ka samu malar al'amuran sun lalace gogaggo waɗanda suka san abin da ya kamata sai haka sai yake cewa to wannan raunin da aka yake cewa an yi maka sanmu a wurin sai ce hanya biyu ce za a yi ma magani ko dai a yi maka kai a yi ma lalar a samu karfe a sa shi a wuta a danna a wajen domin a kashe wannan dafin ko kuma me a baka magani akwai magani da zai iya bashi amma zai tafiyar da wannan amma yace in na baka to zai kashe ma kwayoyin haihuwa daga sannan ba za ka ƙara haihuwa ba aka gaya ma'auye wannan zance sai sai na ma'auye ce amman na fala ɗaƙata libiha ya ce wuta ya ce ba zan iya ɗaukan wuta ba ba zan iya taba cewa in iya gani a je a danna ƙarfe a wuta a zo a danna mun shi a jikin cewa lai ba zan iya ɗauka ba sai ya faɗi wannan ya ce wa amman nasal ya ce amma 'ya'ya don ba zan ƙara haihuwa ba sai ce fa yazidu wa abdullahi ai yazidu da abdullahi a cikin su akwai ma taqirru bihi aini abinda ido na zai farin ciki sun ishe ni ƴaƴa biyun nan sun ishe ni dan na rasa da haka wannan wai ba yana nufin cewa kamar yadda mutane suke family planning mutum ya ce in ya haifi 'ya'ya biyu sun isa shi ba fa haka manufar take nufi kada wani ya ɗauka a a shi lura ce ta gindaya ba yanda zai shi sa malamai suka ce a mahanga ta addinin musulunci famule fulanin haramun ne wanda za ka ce ka takaita 'ya'yanka 'ya'ya biyu ko ɗaya daga nan sai ka je a kashe mahaifan matarka ko a yi mata cushe-cushe a jiki ko a ba ta wasu magunguna ta daina haihuwa wannan haramun ne ko kuma mutum kawai ya ba matarsa irin wannan ta daina haihuwa ma gaba ɗaya ba ma ta zama ma wata haihuwa wannan shi ma haramun ne amma kamar tazara haihuwa a samu distance tsakanin wannan yaro da wannan yaro wannan ya halitta sabon manzala salim salama sun ce kunna na azilu wal qur'anu yanzilu mun kasance muna azalo qur'ani yana sauka kuma bai hana mu ba in suna saduwa da iyalinsu in maniyin ya zo sai su zare sai fita a waje bai shiga mahaifa ba dan kada a samu haihuwa a lokacin shine irin technology su na wancan lokacin suka ce muna yin haka qur'ani kuma yana sauka amma a ce a raba a daina haihuwa kwata-kwata wannan haramun ne ko ka ce 'ya'ya uku sun ishe ni saboda talauci saboda kaza da haka wannan shi ne amma kuma musulunci kuma a gefe guda bai ce kuma kai ta haihuwa shi ma a ratatata ba ka kasa ɗaukan nauyin 'ya'yan kai ta haihuwa 'ya'yan ka kasa musu tarbiyya ka kasa kai su makaranta ta islamiyya ka kasa sa su su zama daga cikin mahadatan alkur'ani su kasa karatun boko su kasa zama su zama su ne 'yan daba a cikin al'umma yawanci duk abin da yake faruwa yanzu kenan kana kallon faɗan daba da za ka yi analysis za ga wallahi irin yaran da iyayensu suka haife su ne barkatai kawai mutum wani yana zaune kawai sai je ya ƙara aure a gidan haya matansa fa da ƙare ke ci da ita sai auro nan sai kai ta can gidan sai ko da na ji wani malami ya ba su kara ya ce ai shi talaka ai sai kai masa uzuri shi sa waye fa kowa aure aure saboda shine shi iya daɗin da zai iya ji kenan domin ba shi da kuɗin da zai sayo mota ya shiga ace ba shi da kuɗin da zai gina gida mai AC ba shi da kuɗin da zai sai shawarma ba shi da kuɗin da zai dinga cin kaji to amma in ya samu wata mai rangwamen gata wata yan bazawa ranar to sai ya ƙara aure shi sa shi a nan jin daɗin sa yake haka wani malami na yana wannan magana to wannan dai shine dan haka dai manufa addinin musulunci ba ta yadda da family fulanin ba to wannan shine abin da ya faru wanda karshe sai shi likitan ya zo sai ya gaya wa ma'awuyi wani to da ma'awuyi ya ji haka sai ke cewa ni na yadda ka ban magani a cikin yaziru da abdullahi ya'yan na mata ƙurra bihi aini akwai abin da zan yi farin ciki da su inda na kalli su da haka shine sai ba shi wani magani sai ya warke daga sannan ne aka samo asali sai aka ce to tun da yanzu ana wa shugabannin musulmi da halifofi kisa a shigo musu ta masallaci ta baya to shi ne aka kirkiro ɗakin liman ko wata ƙofa za ka gani ana sawa a ainihin a mihrab irin wannan ta inda liman yake shigowa sai ya shigo ta nan wajen kuma ta nan ne aka samu a dinga sa jami'an tsaro waɗanda suke kula da lafiyar liman ko yau in ka je harami ko masallacin manzo Allah sallallahu alaihi za zaka ga ana kula da lafiyar liman amma banda mu nan Najeriya liman a Najeriya sai dai Allah ya kiyaye shi duk wani masallaci ba mu fa Allah ne gatan kawai amma babu wata kariya da ake bayarwa kai ne man ka shigo in an kama farmaki shikenan Allah ke yi wa ma hadisat Ja'far Mahmud Adam annabi bai shi ma haka ta masallaci aka shigo masa aka abin to shi sa ake tun daga wani lokacin da ma yan ta'adda sun saba kaiwa limamai farmaki suna sallah to shine sai aka samu da wannan tsarin duk kasashen da suka ci gaba za ka ga cewa ana ɗaukan wannan ana ba su kariya saboda liman yana da muhimmanci mana liman a ƙasashe irin na saudiya da ƙasashe yana da ƙima da daraja amma ban da a najeriya amma najeriya ma ƙasar hausa yanzu ka je ƙasar yarabawa yadda suke girmama limamansu limamansu ba sa sun fi ƙarfin ci da sha limamansu suna da kuɗi duk wani abu da ya zo limamansu ba su da furobula ai akwai wani ba na mantawa da ya zo daga kamaru irin mutanen kamari ne haka sai ya zo ungoma haka sai muka tafi da shi masallacin juma'a na cikin gari tun lokacin masallacin juma'a na cikin gari da yawancin masallacin juma'a nan ake to sai za a tada sallah sai irin masu sai da raguna na yago su balama ya raguna mala ana yawo da su ka san akwai masu irin siyan sai da raguna dama juma'ar ina je ta wajen sallah babba ce sai ce marabu ba mu fahimci me yake nufi ba marabu wai ce a yaran su wannan na babban limami ne na malam ne ai su raguna za ka ana kawo lema amma wallahi wani masallacin irin masallatanmu ko kaho ba sa bayawa ka ja miloniyar sallah ka ja mutane da yawa sallah amma ko kaho ba sa ba mutane amma za ka in ka je ƙasar yarabawa haka ake kyautata wa limamai balantana in ka je saudi arabia a ƙasar saudiya liman inda ka san ɗan majalisa haka yake ya fi ƙarfin abu to shi dole liman ya zo yi sallah ka ji haddasa ta zauna ka ji yana zaro maka fatawoyi masu kyau amma mu sai dai Allah ya ba mu lada kuma wa ma inda rabbika khairun wa abqa abin da yake wajen Allah ya fi alkhairi eh sai ga kuma Allah ya tallafa ma duk da haka kuma rayuwarka tana tafiya yanda ya kamata Allah ka ci gaba da tallafa mana dan haka daga nan ne aka shigo da wannan ka'idar sai ake kare liman amma shi kuma wanda ya je zai kashe amuru bin al-as shine amru bin bakar sai ya je ya laɓe ya shiga cikin sallah to a lokacin ikon Allah ka san komai kaddara ce idan ajalin mutum mai zo ba to ba yanda za ya mutu sai aka wayi gari cewa amur bin al sai ya zama cewa yana cikin magos mai tsanani magos yake ciki mai tsanani irin cikinsa ya samu matsala haka sai bai samu damar fitowa sallah ba Allah sarki na'ibi sai na'ibi ne a ce tsotsayin akan na'ibi yake eh sai na'ibinsa ne ya fito sallah shi ne jatu bin abi habiba da aka wannan ɗan ta'adda bakawarije yana ganinsa ya ɗauka shi ne amur bin al'as sai ya je sai ya kashe shi kaga shi ma ya ci sa'a ya kashe shi yayin da wannan bakawarije ya fito sai aka ce masa ai ka yi aikin sai ji ana cewa Allah ai amur bin al'as sai ba shi wane ne ana faɗar sunan shi wannan limamin sai ya ce arattuha amran wa arada Allahu karijata yace ni amri ne nufi amma Allah yayi nufin karija don haka shi shikenan sai ake buga misali da wannan kalma tasa to shine shi ma aka kama shi aka kashe shi wanda wannan shine abin da ya faru a rana mai kama irin ta yau wanda wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa na tarihi a ranar ne duniya ta bakin ciki ta rabu da aliyu bin abi talib radiyallahu anhu wanda mun ji falalarsa ko taskar tarihi da muka yi bara mun yi kwana biyu muna tarihinsa a ƙarshe sai mu ce farahmatullahi ala ali bin abi talib wannan wannan kaɗan kenan daga cikin taskar tarihi in mun koma ɓangaren tafsiri yau cikin yadda allah muna nan dai a waɗannan ayoyi da muke magana a kansu saboda muhimmancin ayoyin wanda dama na ce suna ɗauke da hukunce-hukunce wanda yana da kyau musan waɗannan hukunce-hukunce su ne ayoyin nan waɗanda suke magana akan riƙon amana da adalci da kuma biyayya ga shugabanni wanda ina ganin an karanta mana su sai a ɗan ɗora mana wasu ayoyin ƙila mu samu gabar da nake tunanin za mu iya shiga wancan tafsiri in bayanin namu bai ainihin cinye ba na'am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 إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا Allah subhanahu wa ta'ala a wayannan ayoyi masu albarka mun ji yadda ya nuna mana muhimmancin rukon amana da yanda amana take a dukkanin ɓangarori yau za mu kalli hukunci na biyu da ke cikin waɗannan ayoyi shine alhukumu bil'adil bainan shi shine yin hukunci na adalci tsakanin mutane ta yanda Allah maɗaukakin sarki a wannan aya wacce ta ce ku yi hukunci tsakanin mutane da adalci tana kira ga shugabanni da sarakuna da alƙalai akan su dinga yin adalci wurin hukunci hakanan dukkanin halitta ma gaba daya duk wanda ya tashi adalci duk wanda ya tashi hukunci kai adalci ko magana za ka fara ana so ka dinga yin adalci laukar zulqurba in za ku yi magana ku yi ajalci ko da makusantanku ne kada ku yi son rai ko da faɗa abin da yake na daga adalci kisa ayoyi da dama suka zo wajen umarni da adalci daga ciki akwai inda Allah ke cewa inna Allah ya amuru bil adli wal ihsan Allah yana umarta da adalci da kyautatawa wani wurin yana cewa i'idulu aka rabu littaqwa ku yi adalci shine fi kusa da tsoron Allah wani wurin yana cewa kunu qawamina lillahi Shuhada a qisti ku zama masu tsayuwa akan lamarin Allah masu ba da shaida ta gaskiya ku zama masu tsayuwa wurin adalci haka nan wurin ba da shaida ta gaskiya hakanan Allah ya umarci ɗaya daga cikin annabawansa yadda ya kira shi ya ce ya dawudu inna ja'alina ka khalifatan fil ardi ya kai Annabu dawud mu mun sanya ka khalifa a doron ƙasa ai mun ji a tarihin filistin Annabu dawudu ya yi mulkin filistin ya zama sarki kuma annabi ne to Allah sai ya kiransa sai ce me fahakun bainan nasu bil haqqi ka yi hukunci tsakanin mutane da gaskiya shi yasa za ka ga ayon alkur'ani suna nuna mana wannan ƙa'ida babba wacce ƙa'ida ce da take kawo zaman lafiya tsakanin al'umma take kawo kwanciyar hankali a zamantakewa ta yau da kullum ta mutane anas bin malik radiyallahu ta'ala anhu ya rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tazalu hadhihi al ummatu bi khairin ya ce wannan al'umma ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ba za ta gushe ba cikin alkhairi dumu-dumu ma iza qalat sadaka to kaza sai kawo sharaɗi in dai ta yi wannan to za ta zama cikin alkhairi ba za ta sami yanki da nafas ba ba za ta samu azzaluman shugabanni ba ba za ta samu miyagun talakawa ba ba za ta samu ulama usu malaman banza ba in dai suka yi riko da wannan sifa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace ma iza qala sadaqat mutukar in za ta yi magana al'umma ta dinga faɗa gaskiya duk abin da za ta faɗa ta faɗi gaskiya kada ta dinga yin ƙarya wa iza hakamat adalat hakanan idan za ta yi hukunci ta dinga yin adalci da an tashi hukunci babu zancen cewa wane ne shi yaron rabin ne a'a wane ne su ne masu mulki wane ne su suke da faɗa a ji duk abin da ya yi a zartan masa da hukunci na adalci wanda komai rashin ainihin sanin mutum komai rashin sanin hanyarsa in shi ne da gaskiya ɗauka ba shi gaskiya wanda wannan shi ne abin da manzala salama ya kwatanta mana ya ɗabbaka shi a aikace wallahi duk al'ummar da za ta riko da abin da manzala salama ya zo da shi za ta ci gaba in ta yi watsi da shi wala dole a ga bala'i da musiba wata mata da ake jira ita ma ta yi sata a zamaninsa yan kabilar bani makazum ce ai jiya mun ji suwaye bani makazum kabilar su kalin yan kasuwa a cikin quraish masu faɗa aji da yake yan kabilar ce sai ta yi sata to sai aka ce to abu hanya tunda yan gata ce sai aka ce to a biyo ta hannun usama ɗan zaidu domin hibbin rasuli ne dan hibbur rasul dan gaban goshin manzala alaihi wasallam kuma dan dan gaban goshin manzala sallallahu da shi da babansa duk annabi yana kaunar su yana son su da aka suka ce to a biyo ta nan aka biyo ta usama aka ce da Allah ya wa manzala sallallahu alaihi wasallam magana a nemi alfarma tun fa da ake wannan abu to da aka zo wajen manzala sallallahu alaihi wasallam da yake annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne na rahama annabin adalci annabin da baya zalunci annabin da yake tabbatar da dokokin Allah a doron ƙasa sai ransa ya ɓaci har aka ga alamu a fuskarsa sai ya hau kan mumbari ya general huduba ya ce ya ko mutane fa inna ma a halakar lazina min ƙablikun abin da ya halakar da mutanen da suke kafin ku su ne mai iza saraka minhumul asharif idan mai girma mai matsayi sata a cikinsa tarakuhu sai su kyale shi wa iza saraka minhumul wadi' in mutum kuma makaskanci yayi sai kuma su yanke a kamu alaihi alhad sai su yanke masa hadi kamar yau dai a Najeriya mutum ya samu miliyoyi ya saci miliyoyi amma ba za a yi masa komai amma wanda ya saci agwagwa sai a je a kulle shi a cikin prison ya shekara da shekaru wanda ya saci miliyoyi ko an kyale shi in kaga ana bibiyar mutum a Najeriya to sai ya biyo wata hanya duk da dai yanzu an fara dan samun canji gaskiya akwai abubuwan ban tsoro yanzu a najeriya ashe mutum ya sata ma babu kwanciyar hankali a najeriya in dai da gaske ake an fara daukan hanya wacce take nuna cewa alamu ana canjawa domin ga abin da ya faru akan wani tsohon ministan shari'a ba sai na faɗa sunansa ba ga abin da ya faru akan tsohon yanzu shugaban nnpc shi ma an kira ana binkitansa wani tsohon ɗan sanda wani tsohon kaza in dai a tsari ne na gaska to an fara ci gaba amma yayin da za a ce kawai wani in yi shi ya sha amma wanda ba shi da gada shi za a yanke hukunci to al'umma ta riga ta lalace to wannan ne abin da manzala sallallahu alaihi wasallam gaya mana yake nuna mana kuma na batun adalci al'umma tana samun alkhairi mutukar idan za ta yi hukunci ta yi adalci wa iza turhimat rahimat hakanan aka nemi jin kanta aka nemi wata abu na jin kai a wurinta ta zama mai tausayi da jin kai sai ta yi kada ta zama azzalima duk lokacin da talakawa suka zo suka ce wa shugabanni ba ma son kaza muna cikin takurwa kada a janye tallafin man fetur kada a ƙara man fetur kada a yi kaza mu muke shan wahala to kamata ya yi shugabannin istar hamad sai su jikan wa'annan da suka nemi su jikansu wannan shi ne abin da yake nuna amma in aka rasa samun haka to akwai matsala a ciki shi sa a gefe guda ai za ka ji ayoyin alkurani allah yana narko da nuna azaba ga dukkanin azzalimi daga ciki Allah ce wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya amalu zalimun kada ka yi tsammani Allah ya rafkananne ne dangane da abin da azzalimai suke aikatawa daga ciki Allah na cewa uhushurul ladzina zalamu wa azwajuhum ku tattaro wa'annan azzaluman da matayensu wanda da matansu duk aka ci kayan zalunci to Allah zai ce duk a tattaro su Allah zai musu azaba wanda daga cikin mafi haɗarin nau'ikan zalunci shine mutum ya dinga hukunci da abin da ba shi Allah ya saukar ba ya yin hukunci da alkurani yi watsi da abin da yake alƙur'ani halin da muke ciki a yau kaga ana cikin musifa kenan haka nan da zaluncin shugabanni Allah in ya damƙe mutum malam abun ban mamaki ne shine Allah ke cewa fatilka buyutuhum kawiyatan bima zalamu Allah ce leƙa ka ga gidajensu sun zama kango sun zama ayashe bai ma zalamu saboda abin da suke zalunci ai yau duk abin da yake faruwa ga irin wayannan kenan masu zalunci suna rike da wata kujera lokacin da suka gama to kuma sai ga an zo ana tatse su sai ga gidajen nasu ya ba tausayi shi wancan tsomi ministan shari'a ya isa aya mala da shi da matansa da iyalinsa aka je aka garkame su mutanen da suke kwana a jirgin sama su kwana a hotel mafi tsada a ingila ko amerika yau ga abin da ya faru to wannan shine abin da yake faruwa Allah yake gaya mana duk inda azzalimi yake Allah yana nan yana ruko da shi wani wurin yana cewa wa iza hakamtum bainan na wannan aya kenan da Allah yake cewa idan za ku yi hukunci tsakanin mutane ku yi hukunci da adalci wannan shi yana nuna mana wajibi ne a manufa ta shari'ar musulunci amma hangar shari'ar musulunci a tsaye da shugaba wanda zai wa mutane adalci wajibi ne wannan wajibi ne ko ku al'umma an an zo zaɓe sai kun kalli wane ne mai adalci wane ne wanda ba a zalibi ba wane ne wanda ba mugu ba wane ne yake jin tausayin talaka in suka zama duk iri ɗaya da sai ka duba sai ga da baƙi da baƙi ƙerin gwanda baƙi-baƙi amma wajibi ne a mahanga tarihin ba a sa shugaba a zalimi ba a sa mugu wanda baya jin tausayin na ƙasa wanda wannan shi ne manufa ta addinin musulunci manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa cikin hadisin da imamu musulun da nasa'i suka rawaito hadisin abdullahi bin amuru bin al ya yi bushara ga masu adalci duk shugaban da ya adalci to yana samun tagomashi daga wurin Allah ya yace innal ɗina yau malƙiyamaci lalle haƙiƙa masu adalci ranar alkiyama alama na biramin nure za a zo da su akan wasu mumbarai na haske an yaminin rahman suna daman ar-rahman suna daman Allah subhanahu wata'ala wani wurin kuma manzala sallallahu alaihi wasallam yace mana kullukum ra'in wai kada ka dauka shugabanni ne yace dukkaninku shugabanni ne masu kiwo ne wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kuma dukkanku kowa sai an tambaye shi akan wannan abin kiwo da aka bashi wannan mulkin da aka bashi yayi adalci fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati shugaba mai kiwo ne sai an tambaye shi abu sa talakawansa war rajul ra'in an ahlihi mutum da ka sani mai gida shi ma shugaba ne mai kiwo ne akan iyalinsa wa huwa mas'ulun anhum sai an tambaye shi duk lokacin da ya zama baya adalci ya je ya ci kaji a waje ya bar iyalinsa da ganjal wallahi sai an tambaye shi a zalimi ne sunansa ya je iyalinsa Allah ya ce ya ciyar da su ya shayar da su amma su ya musu ruwa amma shi ya fita kasuwa ya ci mai kyau ya sha mai kyau su kuma ya hana su akwai zalunci a nan wurin Allah sai ya tambaye shi wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawja kai mace ma sai an tambaye ta ita ma mai kiwo ce a gidan mijinta wannan abinci da ya ajiye su to su to ta barnata da shi ko ta kwasa ta sayar ta yi masa barna kudin cefane da yake baya ko tana ragewa ne tana kwange duk da ya batu na kudin cefane ya dankanta ga fahimtar miji da mata wannan yana daga cikin abu na ma'aruf kuma haka ke so na miji ya kasance kaɗan dan ba ta wani abu da yake ka kawo da kai kawai in cefanen a gidan dubu ɗaya ne to shi kenan sai ka ba ta dubu ɗaya wataƙila za ta rage bai fi ɗari bakwai ba ne ko ɗari takwas ba sai ka bibiya ba duk wannan yana ga cin abin da ake so a sami yadda tsakanin ma'aurata amma ita ta ɗauka ba tare da yadda mijin ba ta ɓoye ta wannan shine zaluncin da ake duk da dai akwai hadisin hindu bintu utuba da take cewa ma'awiya marowaci ne yana da kuɗi amma baya ba su kasu akwai irin wayannan marowatan suna nan da yawa kaga mutum yana da kuɗi amma baya ba wa iyalansa ne wa iyalansa rowa baya ba su sai take cewa mu baya ba mu abin da zai gamsar da mu sai take tambayi manzala sallallahu alaihi wasallam za ta iya ɗiban wani abu a dukiyarsa sai manzala sallallahu alaihi ya bata izini yace ta diba duk da wasu malaman suna cewa wai ai nan ai fatawa ne ba wani zancen fatawa hukunci ya tabbata mala ba wani zancen to shi hadisi nawa ne aka zo da shi a fatawa kuma ake hukunci da shi amma wai yaji ai nan ai ai fatawa take nema to mene hadisi malam duk hadisi hadisi ne hukunci ya tabbata mala ya tabbatar mata da wannan domin ita sunna ko ta zama abinda manzo Allah ya faɗa ko ya aikata ko aka yi ma a wajen ya shiru bai ce komai ba to kaga wannan na tafi karfin mata kariri nawa ne ake zuwa ce ya manzo Allah me ya kaza ya ce hukuncin abu kaza ne ai shi ma fatawa aka tambaya da haka wannan ya halatta a wannan wurin sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa me ita mace mai kiwo ce a bisa gidan mijinta sai an tambaye ta akan wannan wal abdu ra'in ala mali sayyidihi bawa abin kiwo ne a bisa dukiyar ubangidansa ko yaron ubangida wani ubangidan ka ya sa ka a rumfa ko a shago ko a wata harka ka dinga wadaka sai fa an tambaye ka akan wannan wa huwa masaulun anhu sai ce ala yace ku saurara fa kullukum ra'in wa kullukum masaulun an ra'iyati dukkaninku masu kiwo ne kowa sai an tambaye shi a bisa abin da yake kiwo don haka wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar cewa lalle haƙiƙa kowa sai an tambaye shi kuma ana so yi adalci a bisa abin da aka shi wanda ya haɗa cewa masu hukunci ko mahukunta za a tambaye su kowa hasabin matsayinsa tun daga kan shugaban ƙasa har zuwa an zo monitan aji kowa shugaba ne haka nan fa malamai shi kansa malami amana ce ilimin da yake koyar da al'umma wallahi sai an tambaye shi in ya karkace maimakon ya koma ya koyar da su abin da ya kamata sai ya raba kansu ya dinga ba su fatoyi na ƙin juna na kafirta juna kawai saboda ba su shiri da wani yi ta rabu ya masa raddi da ayoyi da komai ko in ka shiga zuciya san zuciya ne wallahi Allah sai ya tambaye shi akan wannan ko kuma ya je ya karbo kwangina yan siyasa ya karbo kuɗi a wajen wani honorable kawai sai ya hau mumbari sai ya dinga kaza kaza ayoyi ya nuna wannan azzalumin shugaban ya wanke shi da ayoyi yayi wa aya tisir wallahi Allah sai ya tambaye malamai akan wannan abuwa ko ga abin da ya kamata sai su ɓoye saboda su ana son musu a federal gamma sai wani shugaba ya mutu sai suka dinga fata fata cewa wannan shugaban nan aljanna ne duk zuciyar da ya sa ta talakawa da duk rayukan da aka kashe Allah ya masa gafara dai ya sha har ma in talaka yace a ni kai wanda baka yafe sai sai a jawo wani hadisi sai ce kai ne dan wuta tunda baka yafe ba ai waye wuta zan duk kuma ko aljihu ne ya saka malam malawa kawai ana samun benefit duk wannan cin amana ne wallahi Allah sai ya tambaye su akan wani abu wannan mas'ala ba haka take ba mun ji jiya a wajen amana hatta akuya wacce take mai kaho in ta soki mara kaho ranar alkiyama sai an dawo mai kaho sai ta rama to ya ga mutanen da aka ba su baitul malin al'umma da kula da tsaron al'umma a fitar da kuɗaɗe a je a kashe a fitar da abubuwa a kiyin abin da ya kamata sannan kuma ka ce kawai shi kenan banda dukiyar nan ta al'umma ce kowa yana so ya gani mutane da yawa akwai abin da ya dame su amma aka kauce sannan kuma ka ce wa mutum ya sha ai ba komai to irin wannan malaman masu ba wallahi sai Allah ya kama su sai Allah sai ya tambaye su akan amana da aka ba su Allah ka sa mu dace gaba ta uku shine yi wa shugaba biyayya bayan da Allah ya umarci su shugabannin akan cewa su bayar da amanonin da suke kansu in sun wawushi dukiya al'umma su dawo da almazalim su zama sun rike amana kuma su yi hukunci tsakanin mutane da adalci to alan sai Allah sai jiyo wajen talakawa sai ce ku kuma talakawa ba yadda ku yi musu tawaye ba ba yadda ku nuna cewa ba kwa son su ba ba yadda ku tsine musu ba in dai suna bin umarnin Allah in dai suka bi umarnin Allah amma in ba su ba ku rabu da su ba wani wanda zai ce ma ya ba a tawaye babu tawaye a musulunci a yi shugabanni kaza kaza da su a'a ana magana shugabannin da suka yi riko da wannan ayar inna Laha ya amurkum an tu'addul amanatiha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adali. a ga cewa sun rike amana kuma suna hukunci na adalci tsakanin mutane to su ne ba ya musu tawaye su ne ba a daga musu hannu su ne ba a challenge din su amma su saba wannan sufar babu wannan magana wannan ayati ta nuna mana haka da Allah ya gama bayani sai ce to irin wayannan shugabannin wayanda suka yi rikon amana suka yi adalci tsakanin mutane to ko kuma talakawa kai musu biyayya wanda wannan shine abin da Allah subhanahu wata'ala anan yace ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nan ku kuma sai ce wa qulil amri minku haka nan ku bi shugabanni a cikin ku an rawaito da galibi na abi talib radiyallahu anhu yace haqqul imami an kuma bil adali hakkin shugaba shine ya hukunci da gaskiya wa yu'addil amanata ya bada amana fa iza fa'ala zalika kaga ya sayyidina ali mun wannan tafsirin ayar in ya aikata ka zo magana ta fata zo yace in ya aikata haka ba alal na an yudi'u to wajibi ne akan musulmi su yi wannan shugaban biyayya li'anna Allah mara na bi a da'il amana domin Allah ya umarce mu da bayar da amana wal ajal da adalci sun ma'amar bidafi sannan sai ce a ainihin bi umarninsa to wannan shi ne, hakanan wajibi ne a ma'anga ta addinin musulunci ai wa ahalil qur'an wal ilimi wanda suke malaman alqur'ani da malaman ilimi na addini masu tsoron Allah su ma da malaman a ai musu biyayya amma su ma fa ba malam fada ba ba sai ai wa malam fada wanda zai zo ya dinga canja nasi wanda zai karɓo kuɗi daga wajen rabu ya hau bari yana soke wata jam'iyyar yana nuna a zaɓuwa ne yana tsalle musulun musulun waye da sauransu ba irin wannan malama ake faɗa ba marasa tsoron Allah wayanda kuɗi ne suka sa aljihunsu suke wannan magana ba irinsu ba ana maganar malamai wayanda suka tsaya suke bin dokokin Allah ba su da kwaɗayi ba su da irin wayannan abubuwa shi yasa wannan shine abin da wasu daga cikin malamai suka faɗa shine Allah sai ce in aka samu rikici tsakanin wannan to shine sai ku mai da shi zuwa ainihin al'umma zuwa ulul amri minkum fa in tanaza'atum fi shay'in amir alqur'ani in babu alqur'ani amir as-sunna in babu as-sunna a koma shugabanni ko ijma'i shi sa malamai suka yi istinbadi daga wannan ayi suka ce akwai tushen sources of islamic law masadiru tashri'il islami tushen shari'a musulunci abubuwa ne guda hudu duk wani abu da zaka zama ma shari'a ko hukunci addinin musulunci daga abubuwa guda hudu ne na daya alkitabu qur'ani duk wani abu da qur'ani ake samu shi na biyu wa sunna hadisi shine masdari na biyu in babu a cikin alqur'ani sai a dawo hadisi ko kuma hadisi ya ƙara sharhin abin da yake cikin alkur'ani na uku akwai ijma'i malamai su haɗu al'umma su haɗu sahabbai su haɗu shi ake ce da shi ijma'i na hudu kuma sai ake dan farqiyas in abun ba shi da hukunci sai a kiyasta a hukuncin wani allah misali zamanin manzo sallallahu alaihi babu tabar wiwi babu shaulisho babu koken giya aka ce an haramta to sai a kalli giya me take sa sai a ce ai iskar take sa maye take sawa me ya jawo aka haramta ta saboda tana sa wannan maye me hukuncin haram su ne sharaɗan kiyasi kenan sai a ce to a koma koken a koma wiwi su ma mai illa suna sa maye to sai a ce an yi kiyasi da hukuncin giya su ma sun zama haramu alal misali wannan shine kiyasi babu hukuncin a cikin alkur'ani babu a cikin hadisi babu a ijima'in sabai ko tabi'ai to sai a yi kiyasi sai a fitar da hukunci wanda wannan aya ce ta nuna haka wanda Allah ya ce a ɗi'ullaha wa a rasula ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda wannan shine abin da yawancin malamai suka faɗa amma abin da ya danganci abubuwa na wasu akwai masajir wanda suke su kuma na ƙasa ne akwai saɓani tsakani ala misali kamar wani abu da ake ce da shi istisan wanda hanafiya suke riko da shi ko saddu zari'a ko masalihul mursala da malikiya suke riko da shi ko istishab wanda shafi'iya suke riko da shi ko su urf sun shar'u man qablana wannan wasu abuwa ne masadir waɗanda suke tabaiya ne ba asaliya ba ne in kana neman ƙarin bayanin suka koma ilimin usulul fiqh domin yanzu tafsiri muke ba fasa bayani muke na usulu ba su ma ana bin su ne in aka rasa kiyasi sai a dawo waɗannan ko a yi istihsan ko a yi saddu zariya ba zan baka misalin saddu zariya za ka fi ganewa shine yawanci malikiya suke roƙo da shi shine suka ce idan mutum ya manta ya sha azumi ya manta ya ci abinci ko ya abin nan sai suka ce azumin nasu zai ci gaba da kame baki azuminsa kuma zai ci gaba da zai amma kuma bayan sallah sai ya rama azumi daya saboda me a toshe kafa domin in aka ce wancan hadisin Allah ya ci da shi ya sha da shi to zai dinga yin sakaci to wannan shi ake zai ce me saddin zari'a a toshe kafa dan kada barna ta zo ko kuma kamar wani sarki da ake faɗa cewa ya kawo kukansa wajen wasu manyan malamai sai ce ya sadu da wata baiwarsa cikin azumin wata ramadana ya zo ya zai me ka fara sa sai har wani zai wuf ka san akwai yan bani na iya ga manyan malaman su ake tambaya sai su wuf su je za su ba da fatawa sai al-imamul baji sai tsaye da shi sai ce abinda za ka yi azumi za ka yi na kwana 60 na sai ya ƙi ba shi ragowar da suka fito sai yake gaya wancan almajirin nasa ɗan bani na iya sai yake cewa da shi kai baka san abin ba ai na yi riko da saddin zariya ta mazhaba ta malikiya yanzu in ka bashi fatawar cewa in ya yi irin wannan baiwa zai yanta ko kuma zai ciyar da muskine ko sittin ko wani abu ka bashi harka kuɗi to shi ai yana da kuɗi kuma yana da wannan wannan ba komai ba to kullun sai ya sadu da baiwa cikin watan ramadana sai toshe ka ba wani shagashi shi shi mai saddin zari'a shi sa a yanzu a kamar da bala yau ya kamata banda yan azarbabin malamai sun fito da wannan fatawar a gidan rediyo ita ma toshe ta ya kamata a isar da zari'a shi yanzu an fito da ita mata sun ƙin azumi ta cewa mai ciki da mai shayarwa fatawar abdullahi bin abbas da abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma a yi sadda zariya da suka ce ai ita shayarwa za ta fatawar su ce fa su biyu ba amma sai malamai yan azurbabi suka azurbabi suka tsalle suna yaɗa ta saboda kawai an samu irin su shehu islam ibn taimiyya su ma sun faɗa kawai shi gani aka dinga yada ta to sai mata yin sun daina yin azumi da damun su kawai ciyarwa suke kuma halaka ce wallahi wallahi halaka ce saboda da sun yi amfani da sadda zari'a to ba za su fito da wannan fatawar ba sai a toshe kafa an gane saboda kada abu halak ne ko ya zai iya kaiwa mutane su ƙi yin abu wannan shi ake cewa da shi saddu zari'a a toshe kafa shi yasa kuma fatawar fa ba akwai fa hanafiya ba cewa suka sai ta ciyar kuma sai ta rama a wajen hanafiya me yasa ba faɗar wannan fatawar cewa suka yi sai ta ciyar sannan kuma ta rama ta ciyar bayan ta rama din ita mai shayarwa da mai cikin lokacin da ta sha saboda shayarwa da suke to sai ta rama azuma kuma sai ta ciyar dubulin sannan ragowar jamhur su malikiya da sauransu suka ce babu wani zancen ciyarwa ramawa za ta domin akwai lokacin ko za ta shekara ɗari ai akwai lokacin da ba ta ainihin haila za ta zama cewa ta daina haihuwa to a sannan sai ta rama duk abin da bata ya baya ba matsayinsu ɗaya daga mara lafiyan da zai iya zuwa ya warke daga baya ba ta cikin mutane da za a ce musu wai har abada ba su taɓa warkewa ba da haka maimakon ta dinga wannan ciyarwar a arama za ta yi in ta samu dama lokacin da ba ta da cikin ba ta da sharwar abin ba zai shafi ɗanta ba ba zai shafi to sai ta rama azumi in ma ta zama kwani kaɗan a haka take malaman suka ce sai ta tara ba wani zancen cewa azumi yana kansa lokacin da Allah ya sa ta yi furi ta zama cewa ta daina haihuwa to sai ta fara kuma ramo azuminta domin ta zo kuma lokacin da ba ta shayarwa kuma ba ta da ainihin ciki wannan ba shi ne ka yi zafa waccan fatar Allah cewa wa alal ladina yudiqunahu wa'anda ba za su iya yi ba tsoho ba zai taba dawa dan shekara 30 ba in mutum ya tsofa ya tsofa haka nan mara lafiyar da handunsa ya tsintsike ulcer ta ci karfinsa ko ta cutar ba zai iya yin azumi ba likita ce har abada ba zai warke ba domin akwai cutukan da ake hasashen ba a warkewa kamar diabetes sun ce ba a warkewa hawan jini ba a warkewa sai dai kawai a ɗan daidaita abubuwan da sauransu to in irin wannan cuta ce wacce likita ce ba za ka warke ka samu damar da za ka yi azumi ba to shine ake cewa fa ba mai ciki ko mai shayarwa ba to wannan shine abin da na buga ma misali na sadda zariya bayan nan lalle hakika a yau muna kishirwar da bukatar musan siffar shugaba na gari musamman mu 'yan najeriya allah maɗaukakin sarki ya saukar da shari'a da tsari manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da tsari wai waye shugaban da ya kamata ka zaba musulunci duk sai da ya gaya mana wani shugaba ne ya kamata na kaɗa ƙuri'a wani irin shugaba ne musulunci ya zama shugaba wanda duk shugaban da ya tattara waɗannan sufofi to shine shugaban da ake so wanda lokacin da aka ba wa umar bin abdulaziz shugabanci mun san umar bin abdulaziz yana daga cikin taƙiyan bayan allah masu tsoron allah wanda ya ja malamai a jiki wanda za su ɗora shi a kan sha'anin allah sai ya aike wa babban tabi'in nan alhassan albasari rahimahullahu ta'ala ya ce ya rubuta masa da allah siffar shugaba adali yana so ya siffanci da wannan domin ya mulkin adalci ai wannan ne ta sa ya zama ya amsa har ma ake ce masa shi ne kamisu kulafa irashirin na biyar ɗin kulafa irashirin amma fa ba dan ya fi ma'awiya falala ba ma'awiya ko hancin takalmin ma'awiya umar bin abdul aziz bai kai ba domin sai na ma'awiya shi sahabi ne shi kuma tabi ne amma ana maganar wai ta adalci mulkin da aka kwanta ta adalci in ka ɗauko to sai ka ce umar bin abdul aziz domin sai shi na hasan bai ma samu damar da ya mulkin ba balantana a gama irin zubin mulkinsa to sai ya aike wa hasan albasari sai ya rubuta masa daga cikin abin da ya rubuta masa wannan sifa ce ta shugaba ya ce ilam ya Aminal muminin ka sani ya kai sarkin mumine annan laha ja'alar imam Adila. allah ya sanya shugaba adali kewa kulli ma'ilin shine wanda yake tsaye da dukkanin karkatacci wannan shi ta ce siffa in dai shugaba adali ne mutane za su zama su ma masu kirki za ka ga ya tsaya ya tsaye da doka da oda domin shi ba ɓarawo ba ne to su ma ba za su yi sata ba shi ba mutumin banza ne ba su zama mutanen ba zai sa mutane doka da oda su zama cewa sun tsaya a kan dindi kamar mulkin janar muhammadu buhari amma na farko buharin farko na soja kafin a canja wani buharin ai wasu na cewa wancan buhari wani wanda buharin da ya zo na bi kamar ba wancan ba ne da aka lokacin da yawanci aka ga ya sa wa kowa doka da oda aka yi wa again in this film kowa sai da ya shiru kowa sai da ya zama mai tsari ko yawo mutum baya tofawa kan hanya cikin hayes kwando ne mutane suka zama ba sa ƙara farashi na babu gaira babu dalili kamar yadda yau muke ciki ha kawai mutanenmu 'yan najeriya mala saboda zalunci ha kawai a iraki ake fada a can iran ake illar ba ta fara zuwa ba sai an samu nan da wata ɗaya ko ta biyu za ta zo najeriya domin yanzu matatar dangote man da take fitarwa yana wadatarwa amma saboda bakin nifi da bakar niyya sai nan da nan aka yi jumping in litar mai aka fake da wancan yaki ha kawai aka fake saboda kowa abin da ya ga dama yake nan da nan aka ƙara ana ta ƙarawa saboda wancan yaki to wallahi su yi hankali kada allah ya musu yanda yawa masu noman shinkafa ya yi wa masu ɓoye abinci bilala zai su ma yan fetur sai hankali allah abin tsoro ne in yi ma kamun gato akwai tashin hankali to shugaba da akwai tsayen shugaba shi ne sai ya daidaita wannan kamar zamanin wancan mulkin na buhari aka yi price control aka yi cooperative aka dinga zuwa ba wanda ya isa ya kara kwandala wanda wannan shi ne sai ke ce masa me wa ƙasa da kulla ja'irin kuma shi ne wanda yake gyara dukkan wani mai zalunci shi yake daidaita shi duk wani wanda ya zama yana zalunci a wani to shugaba shi yake saita shi shi ma zama mai adalci wa huwa karra'i ash-shafiq ala iblihi yace kamar wani mai kiyo ne mai tausayi a bisa raƙumansa allazi yartadu laha atyabal mara'i wanda yake neman musu mafi kyawun wurin kiwo wa yuzawidaha min marati halaka wanda yake ba su kulawa daga abin da zai halakar da su baya kai su inda za su halaka dabbobin nasa to haka ake so shugaba idan kai talakawan ha min azal harri wal qarr za ga makiyayin nan dabbobin da yake kiwo ya je ya sa su a cikin rumfa yana kare su daga zafin rana daga dukkanin wahala wa huwa kal ummi shafiqa sai ce kamar uwa ce wacce take mai jin tausayi wal barra bi waladiha wacce take biyayya ga ɗanta mana mai bin abin da ɗanta yake so hamalat hukurhan ta ɗauke shi cikin yanayi na wahala wa wada'at hukurhan ta sauke shi ko ta haife shi cikin yanayi na wahala tastahiru bi saharihi in baya bacci ita ma ba ta bacci wa taskun bi sukunihi in ya nutsu ita ma sai ta nutsu wal imamul adil sai ta to shugaba adali ya amiral mu'minina wasiyul yatama zaka same shi mai kula da marayu ne wa khazinul miskin mai taskance dukiya ta muskine ya taimakon muskine marasa shi ya ce wa huwa kalkalbi bainar jawarihi ya ce kamar zuciya ce tsakanin gabai tusilihul jawarihu bi salahihi gabai suna gyaruwa idan dukiya ta gyaru wa sai bi fasadihi sannan suna lalacewa idan suka ainihin lalata wanda wannan kaga siffa ce cikakkiya na shugaba adali amma fa ba a nan abin ya kare ba muna da siffofi na shugaba adali sai da na rere domin muna bukata a wannan lokacin sama da siffofi 22 in Allah ya da gobe za mu ɗora karatun mu ji wanda ya kamata mu sanya su su ne ma'auninmu mu ga shugabanninmu a telescope ba su cika su ba to sun taɓa wani ɓangaren in ba su cika ba to kai ƙuri'a ka shi sa ya kamata mutane su waye kuma su san wannan shine mulki addinin musulunci Allah ka datar da mu Allah ka tallafa mana masu mulkin mu Allah ubangiji ka sa su zama adalai Allah ka riko da hannayensu dukkan wani wanda yake da wani ɗawainiya ta shugabanci Allah ka iya masa Allah ka riko da hannayenmu Allah ka kwatanta mana adalci Allah ka zaɓa mana shugabanni na gari Allah ka ba mu shugabanni adalai mu Allah ka gyara mana ita wannan tsada da take neman kunnuwa Allah ka dakatar da ita duk wanda suke kullata daga gangan Allah ubangiji ka ɗebe albarka abin da za su samu kada ka ba su manufar da za su samu na gumin 'yan najeriya allah kai mana maganin musifa rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum